Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A makon gobe ne idan Allah ya kai wake sa ran Amurka da Rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin Siriya a wani sabon yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji. Amma matakan soji na baya bayan nan da gwamnatin Siriya take ɗauka za su iya dakushe kokarin sake farfaro da shawarwarin wadda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin basasa da ƙasar ke fama da ita a halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka ya fara ziyarar aiki na mako biyu a yankin gabas ta tsakiya da turai da kuma yankin asiya inda zai mai da hankali kan rikici da ake a siriya da kuma ƙasar libya hakanan a halin da ake ci kungiyar mayakan sa kai ta hezbollah a lebanon ta yi jana'izar wani kwamandan mayakan ta jiya juma'a bayan da aka kashe shi a wani hari da aka kai a syria inda kungiyar ta tura dubban mayakanta domin tallafa a gwamnatin bashar al-assad mayakan hezbollah sun dauki gawar mustapha badruddin ta kan titunan da ke kudancin birnin beirut dan shekaru 55 da haihuwa shine jagoranci dakarun kungiyar a yakin basasa syria kuma shine babban jaminta na farko da zai mutu a rikicin tun bayan da ta tsoma baki cikin rikicin a shekaru da suka wuce ba tare da ta ba da wani karin bayani ba hezbollah ta ce badruddin ya mutu ne sakamakon wata fashewar wani abu babba da aka auna kan ɗaya daga cikin sansanoninta da ke kusa da tashar jirgin sama da ke birnin damascus wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallaza jama'a ya yi allah da ci gaba da amfani da wannan lamari a turkiya da kuma ƙasar saudiya kamar yadda rahoton wakiliyar muryar amurka lisa shellen daga geneva ya nuna kwamitin a nazarin ƙasar turkiya ya ce bai sami lamarin a zaman ruwan dare ko ya yi katutu a tsarin hukumomin ƙasar ba duk da kwamitin ya ce ana gallaza mutane da suka shiga hannun hukuma kwamitin mai wakilai goma ƙwararru masu zaman kansu sun ce babban abin damuwa shine rashin hukunta jama'ai waɗanda suke gallaza a jama'a rashin kyawun wurare da ake tsare mutane da kuma zargin kashe mutane ba tare da an zartar musu da hukunci ba alisio bruni wani, wani masani kan yancin biladama ya ce kwamitin ya samu rahotanni masu yawa cewa hakan yana aukuwa lokacin da jami'an tsaron ƙasar suke ɗaukar matakai na yaƙi da ta'addanci a kudu maso gabashin turkiya kusa da kan iyakar ƙasar da siriya hakanan ƙasar saudiya ta sha suka saboda matakai da dokoki da kwamitin yake kallon tamkar gallazawa ce waɗanda aka kwamitin ya bada misali da yi wa mutane bulala da kuma yanki gabobi wata wakiliyar kwamitin felis giyar ta ce kwamitin ya damu kan matakan gwale-gwale da saudiyan take aiki da su sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce rufe wani kan iyaka a siriya hanyar da mayakan sa kai na isis suke shiga da fita a yankin da ke karkashin ikonta yana daga cikin muhimman aiki da rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci a fafata da ake da kungiyar ta isis ta sa a gaba a wani taro da suka yi farkon wannan wata a jamus da wakilan kasashe da suke yaki da wannan kungiya kata ya ce sun tattauna kan kokarin fatattakar ƙungiyar daga yankin manbij na siriya wannan yanki kusa da birnin aleppo in ji mr carter wani muhimmin wurin yada zango ne ga, ga 'yan ta'adda waɗanda suke shirin kai hare-haren ta'addanci a wajen ƙasashen iraki da siriya tilas ne mu haɗa kai wajen ganin mun toshe wannan kofa ta shiga da kuma fita ga mayakan sa kai daga ƙetare suke bi domin zuwa turai ko gaba da turai domin su kai hare-haren ta'addanci. shi dai kata ya yi magana ne jiya juma'a a jihar colorado da ke yammacin amurka inda yace ce amurkan da ƙawayenta suna musayar bayanai wajen hana mayakan sa kan kai hare-hare da kuma hana su walwala da zirga-zirga har yanzu dai muna nan amurkan jami'an shige da ficen kasar da na hukumar kastam za su kai samame cikin wannan wata da kuma watan yuni da zimmar ta sakayar bakin haure daga kasashen latin da suke tsakiyar nahiyar amurka wadda suka shigo amurka ba bisa ka'ida ba kuma sun kammala ɗaukaka ƙara ba tare da sun samu nasara ba matakin na tsawon wata ɗaya zai fi mai da hankali ne kan uwaye mata da 'ya'yansu waɗanda tuni aka ba su umarnin barin amurka hakanan matakin zai kuma hada har da matasa waɗanda suka shigo amurka tun suna ƙanana ba tare da wani babba ba kuma yanzu sun kai shekaru goma sha takwas a cikin wata sanarwa kakakin kwamitin da ake kira ice a takaice jennifer lz ta cici da su kuma tsaron cikin gida ta amurka ta tabbatar da an mutunta doka kamar yadda ayyukanta suka tanadar labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a ethiopia ko habasha ambaliyar ruwa da ƙasar take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irinsa shekaru hamsin a baya a kasar tuni ambaliyar ta halaka mutane masu yawa ta raba wasu dubban mutane da muhallansu hakanan matsalolin tattalin arziki da balawoyin za su haifar za su yi tsanani domin kashi uku cikin al'ummar kasar sun dogara ne da noma saboda haka ne ma rashin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asasin imf ke jin tattalin arzikin habashin a bana zai fuskanci koma baya a da hukumomin kasar suka ce tsawa ta halaka mutane 55 a wurare daban-daban cikin kwanaki biyu da suka wuce al'amari da ya tsorata al'ummar kasar bayan da aka tafka rana mai tsanani na kusan mako daya sai kuma ruwan sama kamar da bakin ƙuriya suka afka wa gundumomi goma sha da suke kasar ranar alhamis har tsawa ta halaka mutane talatin da uku sannan wasu jerin tsawan suka farwa kasar jiya jima'a da halaka kalla mutane ashirin da uku hakanan wasu mutane masu yawa sun jikkata sakamakon lamarin bayanai daga rundunar 'yan sanda sun ce galibin waɗanda lamarin ya ritsa da su suna aiki ne a gonaki ko a gonaki ko a filin allah yayin da musibar ta afka musu labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Mata da ku an kai duniya. Mata da ku da ku an kai duniya. Da ku an kai duniya, da ku an kai lamira mata To, iyayenmu ne ke kira mata Najeriya. Kani marafan da bawa ƙaura. wata shi yana kiɗa sai maza ya kawa kiɗi. Yanzu mata zanewa. Saboda mata. Mata ba baya ba. Mun ga kowa. mun ga kowa hada da wancan hada da wancan hada da nima saboda kowa zaka duniya mata suka zo da shi yake zara idanuwa To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana a kan matakan da ya kamata a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cututtuka daban-daban a yanayi na zafi. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan yadda ya kamata a yi amfani da maganin kashe kwari daban-daban domin kawar da kwarurukan da ke kawo mana cututtuka ciki kuwa har sauro mai kawo mana cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan yadda masana harkar lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka gudanar da taron tantance nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki kuwa hada allurar rigakafin cutar shan inna wato polio. A rahotonmu na hudu kuwa za ku ji mu ne da ci gaban tattaunawar da muke yi da ƙwararren likita mai yi wa mata waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsari aiki da ke asibitin ƙwararru na murtala da ke Kano. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Mata da ku an kai duniya. Da ku an kai duniya da ku an kai lafiya. Kai idan ka ga ana gida. domin mata kai. A hau mota mai kuɗi. Domin mata kai. A sabo gashar da wata mai ado. Domin mata kai. A sabo gaboyin wani mai kuɗi. Domin mata kai. A hece kube wata mai ado. Domin mata kai. A zo ana. Zara idanu. A zo ana. Zara idanu. kai ina alhaji ya rabi dan tana ina ina alhaji ya rabi dan tana ina aminatu yara tana ina aminatu yara tana ina ina alhaji ya hawa dan tana ina ina alhaji ya hawa dan tana ina ina alhaji ya adama tanya Ratana tana ina ina alhaji ya adama tanya Ratana tana ina matan haji ya hayya danya kubuna ya ba Allah ya rika masu matan haji ya hayya danya kubuna ya ba Allah ya rika masu waɗannan Allah ya rika masu Hmm. Yanayi na bazara mai tattare da zafi lokaci ne da cututtuka daban-daban ke saurin yaduwa. Shin kowace matakai ya kamata a ɗauka domin kare kai da kamuwa da cututtuka musamman na zazzabin cizon sauro da sankarau? Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin Yakubu. ta Hassan Muhammad Garba ya mana ƙarin haske dangane da lokacin zafin. Ana zafi eh ana zafi amma zafin kashi biyu ne akwai zafi da take zuwa da iska ba ta da danshi danshi a ciki sosai. akwai zafi da take zuwa da iska na da danshi iska mai danshi yawanci kan zo nan kusa da ruwan sama ne amma jikin ɗan adam tukuna yawancin eh, ruwa ne ta mallaki jikinmu in ka ta kashi ɗari zaka samu eh, wajen sittin da bakwai da digon biyar a kai ruwa ne zalla jikin ɗan adam to idan ana zafi ruwan nan sai ga tana fita iska tana bushewa to in iskan a bushe ne in kuma iskan mai danshi ne kamar wanda aka kusan ruwa ta kusan faduwa haka zaka yi zufan zufan kuma ta ki bushewa shi yafi bada haushi sai ga kana zufa kana so iska dan busa ka dan ka bushe iskan ma sai tsaya cip ya ki motsi to shi yasa ana zafi yawanci daga tofar da yawo ma ya zama damuwa don baka da yawun don shi ma ruwa ne fitsari ya zama damuwa wani lokaci kaga fitsari ya yi zafi ya yi jawur sai mutum ya dauka kamar kama wata cutar sanyi ne ba cuta ba ne ruwa ne kawai ya gaza jikinka kodan ka ruwan da ke tacewa ba yawa fitsarin ka ya zafi sai ga kamar ka kowani cutar sanyi ruwa kawai za a sha sai a ji an yi lafiya kar a ya fada a gida ba cutar sanyi ba ne to banda hakan ana samu ana shan ruwan yana jika jikin mutum yana ya zagaye jikin ka ka samu kai zufan iska ya busa shi za ka samu sai ka ji dan sanyi dan daidai daidai amma in baka shan ruwan nan an jima ka ji har jiri zai zo ya dau mutum an jima ka ji har mutum ya faɗi domin mai ruwan jikinsa ya gaza amma kaɗan fifita mara iska kaɗan ya tashi dan samu ruwan sanyi kaɗan ya sha sai ya watsake ya miƙe don dama jikinsa ruwa ne yawanci kuma yana neman ruwan nan shi yasa shi dan adam ma duk inda dan adam ya da zango in ka binciki wurin ba za ka rasa yadda ake samun ruwa ba ko a rijiya ko a kwari ko a tafki da haka don dan adam bai so yana nisa da ruwa don jikinsa dama yawanci ruwan nan ne to banda haka wani lokaci zai ga kamar lokacin da ake hunturu haka kunnen mu cikin kunnen mutum kan bushe to sai ka ga damun cikin kunne ba su da lokaci amma lokacin da danshi ta dawo ana kuma zafin ita eh, dango dangon da ke cikin kunnen sai dan ja danshin lokacin da ya ja danshi fa sai kumbura sai zaga mutane sun ci sai fara zuwa asibiti da kunne ba lafiya kunne ba lafiya eh lokaci ne kuma kwayan cuta suka fi haɓaka to sai ka ji an wanke dattin daga cikin kunnen banda wanke dattin daga cikin ko ta gila ma baka yan maguna kaɗan ko na ɗiga da na haɗewa kaɗan don maganci cutan cikin kunne lokacin danshin nan kuma muka ce lokacin ne kwayan cuta suka fi haɓaka kamar cutar da zo maka daga sauro wasu daga kuda to lokacin ne ana sa tufa kamar na auduga don ya samu iska na shiganka kana fata ma na neman iskan nan banda haka in a cikin gida ake a samu ana sa raga-ragan window mosquito net akakan nan da ake gini da ita a sa ta window aka sa ta window kaga da rana zai rage shigan kuda cikin gida da yadda da yamma zuwa dare hana sauro shiga cikin gida don dukansu lokacin suke haɓaka ka ji su cutan typhoid sun yawa su amai da gudawa lokacin su ma suke kara yawa don ana kara haka zai taimaka kamar aka je kuma don ana zafin jikin mutum na neman ruwa yana kishi so yakan so kayan lambu ba kaɗan ba to kayan lambun nan su ma tabbatar ana wankewa da kyau kafin a amfani da su a abinci. Dr. Hassan Muhammad Garba kenan babban likita a nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Magungunan feshi domin kawar da ƙwari daban-daban ne ake amfani da su ciki har da maganin feshin kawar da sauro. To shin kowane amfani ko akasi irin waɗannan magungunan feshi ke da shi ga jama'a? Halima Abdullahi na ɗauki da rahoto. Pharmacist Safakuri ta sashen har hada magunguna a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin dutsen jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani. Shi maganin ƙwarin nan da ake sa ai an yi shi ne don ainihi ya kawo mana lafiya ta wani surare kamar shi maganin sauro ko kuma shi maganin da ake yi amfani ana kashe kwarin ciyawa in to ai kowanne yana da amfani shi amma yanda mu mutane muke amfani da shi wata rana ko an ce kai amfani da abu ga daidai yanda aka gaya kai amfani wa'ansu ba a amfani da shi sai a yi amfani da shi yayi yawa kuma daga nan zai iya ja mana problem ko waɗanne irin matsaloli ne wa'annan ai suna nan da yawa yana affecting central nervous system ɗinmu akwai mai kawo kasalan jiki yana kawo ciwon kai wasu ma har yana kawo paralysis sanya jiki yana kawowa shi ma wasu kuma yana kawo musu respiratory depression that means limfashin mutum yana sama sama saboda wannan yana causing bronchoconstriction cikinmu akwai majina da dama yana taimaka ma da wasu abubuwa dai da yanzu na ce zan shiga abubuwa magana ne da yawa so shi din sai ya fara producing da to na yake toshe ma mutum kirji kana jin ma kirjin kana samun matsiya a kirjin ka yana sa ciwon kai yana sa mutane samun dishi-dishi kuma yana kawo muscle cramp yana kawo hawan jini mutane da yawa hawan jini hawan jini muna gani yana kawo yawan zufa yawan fitsari so system mu dai it depends inda shi zai yi problem in zai taso. Karshe, wanne jan hankali likitar za ta yi ga jama'a ta rage matsalolin da magungunan kwarin ka iya haifarwa a gare su. Mutane ba a son wanke abubuwa da kyau. In za a kai sirfe ma ta ba a wanke masaran ba ko gero ba a wanke su da kyau ko sai a a surfa ya kamata a wanke ya bushe sai aje je a surfa amma mu ba ma yin haka ko gaba ɗaya sai a je a surfa shi kuma kamar maganin soro yadda na yi magana tun farko daman ka fesa shi a gidaki sai ka jira akalla awa ɗaya kafin ka shiga ka zauna I be instructions yanda aka ce a yi amfani da shi kamar yanzu mutum ya zo asibiti an san magani ai zan ce maka ka sha dol ɗinka biyu safe biyu rana biyu da daddare kuma kar ka wuce kwana uku amma sai ka ga wani suna shan maganin nan sai ya kai sati kuma bai kamata ba so ya kamata mutanen da suke fesa waɗannan magungunan su san yadda ya kamata suna amfani da shi kuma ba kullum ba halimatu abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya A gaida Halimatu Abdullahi, likitoci a maraɗin jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taro domin fahimtar irin nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki har da rigakafin cutar shan inna wato polio. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Taro ne na bai ɗaya da ya gama likitoci na jiha domin ƙididdigewa da tantancewa har in sakamakon shawar ta gabata ta haifar da abin a zuwa gani. Maliya Olado kwamishinan kula da allurar rigakai a cikin jihar Maradi. Tun yanzu kama ga sakamakon da muka samu yana nuna cewa muna ganin cewa da wanda ya samun sakamako wanda ya abin ga ne kamar jiha a Agi da suke da kusan dubu ɗari da ɗaya da wani abu kuma akwai waɗanda ba su samu ba kishi ɗari bisa ɗari ina jin na karshen su wanda shi ne ke da casa'in da bakwai da wani abu a jimilce eh, muna ganin kamar gurin da muka samu wanga zagayen Eh, mun cimma nasara gare shi saboda eh, dama bacewa a ce ko ina an samu ɗari bisa ɗari da za a yi akwai al'amura da wasu yaran ba su nan ko sun ta yi makaranta ko ko sun ta yi balaguro ko ko da za a ba a samu ɗari bisa ɗari amma dai kai mun samu hiyar kishi gomiya tara da biyar cikin ɗari za a ce matsalolin kenan su kaɗai kuka samu eh to wanga zagayen abin da yasa eh, an samu matsaloli amma ba su taka kara suka tuna ba su hana eh, guna da aikin ka bai da ya kamata ba san matsalolin su ne kamar yanzu kaga ana zahi dan da nan shi kowane magani yana san sanyi wannan abin kan yana gauga saki an sai an saki kuma an ƙara kaiwa akwai kuma wasu eh, za ka gani kama ko sanadarin vitamin a koko na maganin ciki ya dan musu manke don sai an koma kuma an kai musu duk da 'yan matsalolin da aka samu daga waɗansu ɓan ɗaya kan ita wannan shaushawa kwamishina malayan olado ya ji da gode shiga ɓan ɗaya duk da cewa an samu sauyi fiye da da musamman ma a maraɗi gari kana ganin kakin masu kyakin nan ya ragu kwarai na fiye da kishi hamsin cikin ɗari tunda akalla ina ga kawai wanga eh, karan ina ganin eh, mutum goma sha biyu ne kawai ba mu samu aka ciwo kansu amma a rarke da wani zagayen sai ga wasu zagayen ɗaruruwa ne ba ake samu to me kawo haka eh, to ina ganin abin da ya kawo ga kama nike ganin mutane na san dai kansu ya waye ne kuma sun ga ke lalle sun ga alfana sun ga amfanin eh, wanga rigakafin tunda dai ana da ana zancen polio polio niger ya niger ba ta har nigeria har gashin kai kusan shekara uku ko hiyar da shekara uku ba mu da kakin fundi shine nake ganin kamar kila shine mutane suka ga ke lalle kai kwanda su ba da haɗin kai on ga aikin ai kokari a ida shi gaba ɗaya ko a huta a takaice dai likitoci kun ga musu da wannan sakamako insha Allah Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger a gaida Sha'ibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da rahoton wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu a ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ke yi wa mata da suka kamu da cutar yoyin fitsari aiki. Masana harkokin lafiya na jan hankalin duk matar da ta ga alamun cutar yoyon fitsari da ta garzaya asibiti tun kafin abubuwan su ta'azzara. Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ya ƙware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari ya bayyana cewa garzayowa asibitin da wuri zai taimaka wajen magance matsalar cikin sauƙi tun kafin lamarin ya ta'azzara. A duk lokacin da ya kasance mace ta ga tana zub da fitsari ba ta sani ba sai dai ta ga zaninta ya jike. ko wajen da ta tsuguna ya jike to ya kamata ya yi ta taho asibiti a duk ƙasar hausa yanzu idan ka duba daga kano idan ka yi baya ka yamma ka tafi har sokoto har zamfara eh, har kebbi idan ka yi ƙasa ka tafi har zuwa abuja zuwa niger ko idan ka yi kudin nan ka yi har zuwa suke da suna su gombe yauwa gabashin nan ku zuwa kudancin gabas da ya haka har zuwa su gombe zuwa su maiduguri yanzu duk da akwai santa da za a iya yawa da za a iya samu a gamace a kuma san me za a yi mata to shi wannan aiki na yoyon fitsari biya ake gwamnati gaskiya ta yi hoɓasa a cikin harkar nan da sai an biya kuma a biyan da ake yi a da sai mace taimaka shekara 20 25 30 tana tare da wannan matsala to daga baya allah ya sa allah ya ankarar da mutane da akwai irin kungiyoyi nan na mata kungiyoyi na mata da suka fara irin kamfen suna faɗakarwa saboda haka allah ya taimaka kusan duk gwamnatoci da kuma kamar ngos kungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba suka shigo cikin harkar saboda haka suna taimakawa yanzu kusan gaskiya inda za ka je a biya wannan aikin ban san shi ba to da yawanci idan mace ta kamu da wannan cuta sai ka ga ta yi wajen wata shida tana kan layin yi mata aiki ya abin yake yanzu a da babu ƙwararrun gaskiya da za su yi aikin idan ka duba a daɗin a yadda muka fahimta daga akwa uyo wasu missionaries ne suka yi gina asibitin ake yin aiki sai ibadan da akwai wani professor j.b. lawson sai zaria da akwai wani professor harrison sai maiduguri da akwai wata ita ma missionary ce mamalisa to in banda wajajen nan guda hudu a wancan lokacin ana ma zancen 70th gaskiya babu centers din kuma idan ka je din su kuma ba wai aikin suke ba za su tattara su ne sai wani lokaci tunda idan mace ta je ma za a ce a'a wannan satin ko wannan watan ta yi a'a sai wata uku tukunna za ta dawo sannan ma za a duba ta dubawa kuma za a yi a wannan lokacin ba aikin za a yi ba sannan a sa mata lokacin aiki sannan kuma su waɗanda suke aikin ba su fi su hudun nan da ne maka lissafi ba. Dr. Amiru Imam Yola ƙwararren likitan tiyata ga masu fama da cutar yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu da ci gaba da wannan hira da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano akan matakan da ya kamata a ɗauka game da karewa daga kamuwa da cutar yoyon fitsari wato VVF a turance. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. makon gobe ne ake sa ran amurka da rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin siriya wani yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji amma matakan soji na baya bayan nan da gwamnatin siriya take dauka za su iya dakushe kokarin sake farfaro da shawarin wadda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da ita. wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallaza a jama'a ya yi allah wadai da ci gaba da yin haka a turkiya da kuma ƙasar saudi arabia kamar yadda rahoton wakiliyar muryar amurka lesa shilin daga geneva ya nuna kwamitin a nazarin ƙasar turkiya ya ce bai samu lamarin ya zama ruwan dare ko kuma ya yi katutu a tsarin ƙasar ba sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce rufe wani kan iyaka a siriya hanyar da mayakan sa kai na asis suke shiga ko fita a yankin da ke karkashin ikon kungiyar yana daga cikin muhimman ayyuka da rundunar taron dangin amurka ta wa jagoranci a fafata da wannan kungiya ta isis ta sa a gaba da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya.